talaka ne zamai ni fa kai shi zana iya komai inda bai saba wa rabana ba so zama kamar wasa na gani na bin yaje ya cikin wata shiya